wannan kowane irin matsi ka shiga na rayuwa kowane irin kunci ka shiga na rayuwa to izinin Allah idan ka yi wannan aiki kai wannan sallah a irin tsarin da aka yi ta da kuma wannan wuridin da yake baya to <laughs> a ranar da kai wannan aiki da izinin Allah a ranar sai ka ga ijaba ta aikin sai ka ga wato ƙuncin nan da kake ciki an kawo ma wani ɗauki tun a ranar saboda ƙarfin da wato aikin yake da shi sallar tana da ƙarfi da gaske saboda a irin tsarin da aka ɗora ta komai daki-daki saboda haka insha Allah wanda ke kukan cewa al'amura sun kicime ba gaba ba baya da shauransu ga dama ta samu eh, ga dama ta samu insha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, yadda aikin yake shine sallah ce ake raka'a biyu sallah raka'a biyu sallah raka'a biyu ta farko bayan ka karanta fatiha sai ka karanta qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin wannan ayar zaka karanta adadin latifu adadin mu'udi ɗari da ashirin da tara sai ka tafi ruku'u ka ɗago daga ruku'u kai sujada ka ɗago daga sujada ka kuma yi sujada ka miƙe raka'a ta biyu kenan bayan fatiha ita kuma abin da za ka karanta ja'alullahu ba'da usrin yusra ja'alullahu ba'da usrin yusra ja'alullahu ba'da usrin yusra to wannan za ka karanta ƙafa ɗari da ashirin da tara ƙafa ɗari da ashirin da tara ka tafi ruku'u ka ɗago ka tafi sujada ka ɗago ka yi sujada ka yi tahiya ka salami in ka salami sai me sai karanta bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ɗari da ashirin da tara ɗari da ashirin da tara to daga nan sai kuma sarkin sunaye ɓangaren luɗufi shine sai ka ja ya adadin adadinta na tsakiya amhau dubu sha shida da ɗari shida da arba'in da ɗaya wannan a ranar da ke wannan aikin za ka ga ɗaukin Allah biki ne za a yi abubuwa sun kace mai ga hidindimu za a yi siye-siye ya za ka aurar ya za ki aurar za ki mata siye-siye amma abubuwa sun tsaya cak sai ki dan fara bukatar ki da cewa akwai wani yayin ki ya ki yi ai miki addu'a malam ai mun addu'a ya bani kuɗi ko akwai wani waye a'a zo buga jalabi in yayan naki ne Allah ya ban shi ya zo ya kawo miki idan ma waye daga can wata ƙasa ma Allah Allah yana da sababai mutane da yawa wanda suna da ikon su kawar da bukatun kuma Allah yana da ikon ya haɗa ki a kawar da takure buƙatar ki kan wani mutum ɗaya ko biyu ki ga kawai su ne sun yi a yi addu'a su yi a'a kawai Allah ya yi sawa'an ta kansu ko ta kansu waye ma eh Allah ya zatar da mu assalamu